Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 19 ga watan Yunin shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga aisha da kanun labarai ta murtala an fara wani sabon yunkurin cimma ta buɗe wuta a sudan gabanin taron majalisar ɗinkin duniya don tattara kudaden bada agajin jin kai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen china kingan sun yi ganawa a wato a domin daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu sannan an harbe akalla mutum ɗaya har lahira yayin da akalla mutane 23 suka samu raunuka bayan da wasu mutane da ba a tabbatar da ko su wane ne ba suka bude wuta akan mutane a wurin wani taro a birnin chicago tukanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga a jihar sokoto da ke arewacin najeriya sun kashe muna mutum takwas wanda dai an ka gawan su jiya sai da safe kuma muka koma saboda akwai wasu wanda aka ci ba a gansu ba su ma muka koma kuma muka tarar da su mutum biyu a jihar filato kuma hukumomi sun ba da sanarwar kafa dokar hana fita a karamar hukumar mulki ta mangu sakamakon wasu jerin tashe-tashen hankula da ba a saba gani ba da suka faru a karamar hukumar to ko menene musabbabin haka akwai matsalar da aka samu na dan ataba shine aka buge shi a wannan gurin da aka kashe shi to aka samu hargitsi to a gurin aka samu wannan damuwa wanda aka fara doke-doke Haka kuma muna dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Masu raro Assalamu alaikum barkanku da asubahin wannan rana ga labaran duniya. bangarorin sudan masu fada da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma tsagaita buɗe wuta a jiya lahadi bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin fada gabanin wani taron kasa da kasa don tattara kuɗaɗe don bada agajin jin kai da za a yi mazauna babban birnin kasar khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi na omdurman sun ba da rahoton samun lafawar tashin hankali a sa'o'in farko na yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a safiyar lahadi bayan wani mummunan fadar da aka yi a ranar asabar a cewar rahotanni sudan ta shiga cikin rudani bayan da fada ya barke a tsakanin wato a tsakiyar watan afrilu tsakanin sojojin kasar a karkashin jagorancin janar abdul fatah burhan da bangaren dakarun rsf a karkashin jagorancin janar muhammad hamdan dagalo yarjejeniyar tsagaita wutan ta kwanaki uku da ta fara aiki jiya lahadi na zuwa ne gabanin taron kasa da kasa na da majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu kasashe suka shirya yi yau litini don tara kudin agaji domin bukatun 'yan sudan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen china kingan sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a beijing a jiya lahadi a cewar ma'aikatar tsaron amurka a yayin da amurka da china suke neman daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saƙa tsakanin su a yayin ganawar da aka kwashe sa'o'i bakwai da rabi ana yi wurin sauke bakin gwamnati a diyayu na kin ya amince da gayyatar zuwa amurka bayan nan an kuma cimma yarjejeniya a game da karin zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu bugu da kari kuma bangarorin biyu za su ci gaba da aiki tare akan wasu batutuwa da dama a matakin aiki a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurkan bayan ganawar blinken da kin ido da ido sun ci abinci tare a daren lahadi a wurin saukar bakin na diayotai rasha da ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar leƙen asirin birtaniya mayakan ukraine suna kokarin fatattakar dakarun rasha daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an birtaniya a jihar lahadi tayu rage karfin dakarun rasha ya kai matakin koli tun lokacin da yakin wato tun lokacin yakin bahmut da yakin bahmut ya yi zafi a watan maris a cewar jami'an birtaniya a rahoton da suka saba fitarwa duk rana bisa ga bayanan sirrin birtaniya ana gwabza kazamin fadan ne a kudu maso gabashin gundumar zaporizhia a kusa da bahmut da kuma gundumar donetsk da ke gabashin ukraine bisa ga sabon rahoton ukraine ta dan samu nasara akan hare-hare to amma dakarun rasha ta kare kanta sosai a kudancin ukraine sojojin ukraine sun fada wato sun fada a safiyar lahadi cewa cikin sa'o'i 24 rasha ta kai hare-hare ta sama sau 43 har makamai masu linzami hudu da kuma wasu hare-haren rokoki guda 51 Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. rahotanni daga jihar sokoto da ke arewacin najeriya na bayyana cewa 'yan bindiga sun afkawa wasu garuruwa a karamar hukumar mulki ta illela da ke kan iyakar najeriya da jamhuriyar niger inda suka kashe mutane tare da sace dabbobi da dama wakilin a sokoto muhammad nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana bayan harin da ya sanadin salwantar rayukan jama'a fiye da talatin a tangaza ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya an samu rahotannin sake kai hare-hare a wasu yankuna da ke gabacin sokoto da suka hada da gwarbawa wurno da isa wani hari da ya ɗauki hankalin jama'a shine wanda aka kai wa wasu al'ummomi da ke karamar hukumar mulkin illela mai makwabtaka da jamhuriyar niger wanda ya dakatar da zirga-zirga a kan titin sokoto zuwa illela kuma ya sanadin hasarar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a na zanta da wani mutumin illela wanda ya shaida min yadda lamarin ya soma. Yan bindiga sun je wani gari da ake ce tozai bayan dutse sun harbe mace ɗaya kawai har sun kama hanyar wani gari can da ake ce tsirarai daga baya sai muka samu labarin sun dawo sun yi garu suka isko mai kiwon gari da dabbobin gari gaba daya suka kora dabbobin suka wuce da su. Har yau na zanta da wani mutumi na garin na garu. Sunana Muhammad Ibrahim garu sun kashe muna mutum takwas wanda dai an ka ɗauki gawansu jiya aka yi aiki mutum takwas sai da safe kuma muka koma saboda akwai wasu wanda aka ci ba a gansu ba su ma muka koma kuma muka tarar da gawarsu mutum biyu lallai hakika abin da ya faru wanda na gani a idanuna shine wannan insha Allah. To sai dai bayanai sun nuna cewa daga baya barayin ba su sha da daɗi ba bayan da su haka hari a garin Nagaru kamar yadda wannan mutumin na garin Ilela ya shaida min. Labari ya kawo haka ga DPO da 'yan sanda kuma ya kawo ga jami'an tsaro har su sojojin da annan Ilela. so sai su kuma sojojin sai aka yi amfani da wata dama sai aka tarbi titi na sokoto saboda an san za su tsallaka titin su shiga basanta daga basanta akwai hanyar ta wuce ta yi gandu so saboda haka sai aka zo nan aka ne ta ɗauki ba da su da 'yan sa da jami'an tsaro wanda ke hanyar sokoto ma motocin da ke wucewa daga sokoto zuwa lila sai da hanyar ta kace gaba ɗaya ba mai biyawa mu mun je shi don gani da ido na isko mutum biyar hillani ɗauri waɗanda aka ɗaure a nan sansanin sojoji kowa na zuwa shekaru mutane an taru illa dai amina suka hana a yi bidiyo a dauka da waya rundunar yan sandan najeriya ta bakin mukaddashin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ta tabbatar da aukuwar lamarin sun shiga garin large nomba inda suka yi austin last stock wurin about 150 last stock so ganin haka sai mutanen gari suka rusata suka ci su daga baya yin su da suka yi sai suka yi musu kwantan kwanan su yan bindiga inda suka kashe mutum hudu daga bisani sai labari ya kai ma 'yan sanda aka tura operation restopis wanda operation restopis ya kunshi 'yan sanda da military da vigilante suka samu nasarar kama mutum shida cikin 'yan ta'addan inda aka samu mashin guda biyu sabbi wanda aka tunanin na su yan ta'addan ne. Yanzu dai fatar jama'a a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ma sauran yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro bata wuce ganin an samu mafita ba daga waɗannan matsalolin da ke kawo tarnaki ga jama'a da kuma ci gaban yankunan. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Tuwa gaida Muhammad Nasir kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma ga aisha ta dawo da karashin labaran duniya firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya lahadi cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da rahotanni suke ce an tattauna tsakanin amurka da iran a game da shirin makaman nukiliyar iran ba netanyahu ya yi magana bayan da rahotanni daga kafafen yada labaran isra'ila suka bayyana cewa ana cimma matsaya tsakanin washington da tehran don dakatar da shirin makaman nukiliyan iran ita kuma iran din a sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata ba a dai tabbatar da sahihancin rahotannin ba kuma amurka ta musanta cimma wata yarjejeniya netanyahu ya ce isra'ila ta sanar da amurka cewa 'yar fahimtar da aka samu wacce aka ayyana a matsayin kwarya-kwaryar yarjejeniyoyi a ganinmu ba su cimma burinmu ba kuma ba mu amince da su ba a ƙarshe akalla mutane ashirin da uku ne aka harbe su ɗaya daga cikinsu ya samu mummunan rauni a safiyar lahadi a yayin wani taro a wani wurin ajiye mota da ke garin chicago inda ɗaruruwan mutane suka je don murnar zagayowar ranar juneteenth wato ranar da aka kawo ƙarshen cinikin bayan bakar fata a amurka a cewar hukumomi wani bidiyon da aka nuna ta talabijin ya nuna wurin da ake ajiye motocin a rukunin shaguna da ke willowbrook cike da baraguzai da kuma kyallin da 'yan sanda ke sanyawa don killace inda wani abu ya faru kimanin mil 20 wato kilomita 32.1 daga kudu maso yammacin birnin chicago ofishin babban jami'in 'yan sandan gundumar dupage ya bayyana taron a matsayin na lumana wanda aka shirya shi domin zagayowar ranar juneteenth wanda kwatsam ya koma tashin hankali yayin da mutane da dama suka buɗe wuta akan jama'a mun san an harbi mutane ashirin da biyu sannan mutum guda kuma ya mutu a sanadiyar harbin wasu da dama kuma sun samu raunuka a yayin da suke kokarin guduwa daga wurin a cewar ofishin 'yan sandan a wata sanarwa nan take dai hukumomi ba su ba da bayanin halin da mutanen da aka harbe a harba suke ciki ba haka kuma nan take ba a san makasudin wannan harbin ba kana babu wanda aka kama zuwa jiya lahadi da rana mai magana da yawun shugaban 'yan sanda robert carroll ya ce hukumomin nan suna yi wa wasu mutanen da ake zargi da yin harbin tambayoyi kamar yadda jaridar derry herald ta bayyana ta gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To har yanzu dai a Najeriya inda hukumomi a jihar Filato suka ayyana dokar hana yawo sakamakon wasu jerin rikice-rikice da tashi hankali da ba a saba gani ba a karamar hukumar mulkin Mangu lamarin da ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi. Daga Jos ga rahoton Zainab Babaji shugaban riko na karamar hukumar mangu marcus artu ya ce sun dakatar da duk zirga-zirgar abin hawa na motoci da babura in banda jami'an tsaro da waɗanda ke muhimman ayyuka An sanya dokar ne biyo bayan yamutsi da ya kai ga rasa rai da jikkata wasu mutane. Shugaban kungiyar matasan Mogavul da ɗan kaka da WAP ya ce zargin da aka yi na farma waɗanda ke gudun hijira shine musabbabin tashin rikicin na jiya lahadi sun sake zuwa don an riga an ji labarin cewa suna son su san inda wanda suka kata aka aje su yan idps to wannan alaman tafiya ne yasa aka ji aka ji hankali ya tashi muna kokarin bita mu yara mu jinjina yara kenan su yi hakuri kawai sai muka ji gudun ya fashe suka farma mutane amma jami'an tsaro sun zo jami'an tsaro suna kokari tsakani da Allah suna shawagi su tabbatar cewa an samu zaman lafiya mu a nan gurin an tare sanin mu an lanka mana suna wutu da nasira sai a ji yau kuma garin ya lalace kin ga bai daɗi ba. A makonnin da suka gabata ne dai aka sami munanan hare-hare a karamar hukumar ta Mangu da suka laƙume ran mutane fiye da ɗari. Dubban mutane kuma na gudun hijira lamari kenan da ya sanya fargaba da zargi tsakanin mabambantan ƙabilu da addinai a yankin. Shi ma shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a karamar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono ya bayyana mun nashi bangaren. Akwai matsalar da aka samu na ɗan Atihaba shine aka bige shi a wannan gurin da aka kashe shi. sosai sai aka samu hargisi to a gurin aka samu wannan damuwa wanda aka fara doke-doke a gaskiya abin da zai kawo zaman lafiya shine na farko irin yawan tare hanya da ake yi da wasu anguwanne wanda aka ce wannan launin ba zai je wannan anguwa ba wannan ba zai je wannan anguwa ba in aka samu aka shawo kan irin wa'annan din kuma aka ba ma jami'an tsaron haɗin kai ina ga insha Allahu matakin farko za a samu zaman lafiya Kansilan Mangu 1 Kabiru ilyasu ya buƙaci sarakuna da shugabannin al'umma da na addinai da su ja hankalin jama'a don a zauna lafiya. Kin ga Mangu wuri ne da ba a taɓa yin rikici ba. Daga kan sarakuna masu mulki su fito su nuna ma mu mutane cewa irin wa'innan kashe-kashe da mutane ake a gefen bai da ƙungiyoyi kan da jama'atu da sar Islam duka a zo a zauna a dama mu mutane kunne a tsakar da su maganar zaman lafiya. Duk abubuwan yanzu gashi yana so ya gushe garin ma ki in shigo garin sai kiga garin ya zama abin tausayi komai harkoki ya za baya saboda dan wannan abubuwan da yake faruwa Ko a ranar Juma'an da ta gabata nan 'yan bindiga sun hallaka mutane takwas a yankin Fan da ke karamar hukumar Barikin Ladi a jihar Plateau. A gefen gwamnati kuwa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan a wata sanarwa ya umarci hukumomin tsaro da su kara tura jami'ansu don tsagaita tashin hankalin. Sanarwar ta ce gwamnati za ta yi amfani da matakai daban-daban don kare al'umma da 'yan ta'adda suka mamaye su. Tun farko rundunar 'yan sanda ta tura jami'anta yankunan da ke da tashin hankalin don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tulmadalla a gaida Zainab Babaji. Masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama ga shirin mu na ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu duba batun wani matashi da matarsa da aka gano ga wasu kwanaki uku bayan mutuwarsu. da ake tsammanin guba suka ci abinci a birnin abuja ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashim gumel A makon da ya gabata ne aka samu gawar matashi Hussaini Lawal da matarsa Fatima a gidansu da ke unguwar Zamfo a Abuja. Da hakan ya janyo juyayin jama'a da tambayoyin neman bayanin sanadiyyar mutuwar. Labarin da ya bazu a kafofin sada zumunta da ke nuna cewa matasan ma'auratan guba suka ci abinci ta yi sanadiyyar rayuwarsu. Husaina dai ɗa ne ga marigaya Alhaji Muhammad Lawal Bani Mbaka da ke kasuwar canjin kuɗi ta Abuja. Ya rasu kimanin wata biyu da suka wuce kuma ya bai yara da su ma ke harka canjin kuɗi cikinsa har da Husaini. wanda aka samu gawarsa da matarsa bayan kwanaki uku da rasuwa. Yanzu haka dai hukumar 'yan sanda na gudanar da bincike kan mutuwar. A zanta da shirin ciki da gaskiya, babban ɗaga marigayin Muhammad Awal Lawal ya ce yana goyon bayan binciken da ake gudanarwa don gano gaskiyar abin da ya faru da kaninsa. Assalamu alaikum na Awal Muhammad Lawal kuma ni yaya ne ga shi A wanda Allah ya kaddara masu wannan ibtila'i. Yawwa To, Malam Muhammad Awali, yi mana bayani yaya ake wannan ya kuka samu wannan labari ya abin ne ya faru ne. To, ni dai Usaini tare muke zama da shi a ofis mm. musamman tun da Allah ya rasuwa wata uku da ya wuce. So dukkanin ma tare da su muna zama da shi da kaninsa Lukman da kuma dan uwansa Hassan. So amma shi Hassan ya ɗan je Kano saboda matar shi da ta haihu to usain da shi da kuma su suke ofis to last week ni ban zo abuja ba saboda eh, nima matata an mata siyar sosai ban samu zuwa abuja ba wato wata shi dai eh, husaini yan biyu ne yana da hassan ɗinsa yan biyu ne hassan da husaini ne eh na kuma dukkanin ka da dukkanin na na eh so da ranar alhamis husaini ya buga min waya mai misalin karfe takwas da minti ashirin da uku hmm. na ga miskar in shi wurin around karfe takwas da minti takwas na kira shi kaga interval din kusan minti 35 kenan bai daga waya ba ah, so kawai sai ban kara kira wata dama kira da yi washe gari juma'a mu nima ban neme shi ba gaba daya ah, sai da daddare tukunna ya kusan karfe 8 da wani abu shi wani dare sannan aboki na ke so dan shi wani sako sai na ce to kira Usaini na tura masa namba Usaini ya kira shi sai Usaini bai daga waya ba ni ma na kira wasu in gaya mai cewa wancan zai ba shi zai karbi sako a gurinsa shi ma bai daga ba kusan sau uku sai na kyale sai na kira kanin nasa shi ɗayan da suke tare lukuman na ce lukuman ya bashi sakon nan ya bashi abokin nawa so lukuman kawai sai abin to tun daga haka ni kawai ban damu ko yi tunanin komai ba tun da yawanci zaka zo lokacin yaran musamman ko mutum ya shiga wurin iyali ko kuma haka dai sabobin su haka sai mutum bai daga waya ko bai kira ka ba wasu likita so ban damu ba sai ranar asabar tukunna da safe karfe bakwai da wani abu sai shi ɗaya ya eh, kanin namu da shi wannan lukman din sai kira ni cewa shi fatin tun jiya bai samu usaini a waya ba kuma yana ta buga masa waya ba ta shiga tana ringin bai dauka ba yanzu ma kuma ya yana buga ba ta shiga ma gaba daya switch off kenan so sai na ce to ya kira mata sai ce ta ma ya tana ringin ba ta dagawa so da haka sai na ce to lukuman ya gangara ya je ya buga mana ya je kwankwasa ya kwankwasa shiru ba a buɗe ba to ina tafiya ne dama daga abuja zan je kaduna wurin karfe bakwai da wani abu inda na kama hanya har sai wurin karfe tara na shiga zariya sai na kara kiran dokuman din na ce yaya ka same shi ko sai ce a ai ya buga ya buga shi ya ma dawo ofis saboda kamar da na gaya ma dama kawai tracking distance ne so za ka sai Hussein na ce aka kara koma ya koma ya tambaye mai gadin estate gaba daya sai ce a shi tun ranar alhamis da daddare shi ma bai gifta Hussein ba kuma ga motar Hussein tana nan a gurin parking a gurin hmm. sai ce to ka koma ka kwankwasa ya koma ya ƙara bugawa shiru sun ce to ka je ka nemi mutane ku je ku balle kofar ku je ku gani saboda haka bayan na dan bashi kamar minti goma na kara kira ce a gashi na tafi ko player eh, da sukun driver again na kara buga daga baya ya ce mun gashi nan suna buɗewa kenan to can ma sai kira ni da kansa yana kira na kawai ya fashe da kuka yana abun nan to Allah ya sa ba shi kaɗai bane wanda suke tare sai suka an shigo daga hannunsa so suka yi min bayanin cewa gashi an shigo cikin gidan kuma an zo an tarar da gawar Usaini da shi da matarsa cikin gida. Hmm. so wannan shine abin da ya faru malam muhammad awal yi mana bayani lokacin bayan faruwar wannan al'amari akwai labaru da suka yi ta yaduwa cewa ko sun ci wani abinci ne mai guba ko mai eh, faɗa mana eh, kai da ka zo wani bincike kai kan wannan al'amari to gaskiya ni dai yana gaya min dama sai na ci maza maza su je su gaya wa 'yan sanda to Eh, ya je ga yan sanda kamar ya samu labari yan sanda suka zo tun da ni lokacin da daga Kaduna kenan so yana bani labarin ga abin da ya faru kawai na koma mota abin da na zo Kaduna ma ban yi shi ba kawai na shiga mota sai na kama hanya na karsa abuja to ina hanya ma ta communicating na kira mutane duk da muke tare da su tare a nan wurin da aminan mahaifinmu da kuma wayanda suke abokanai ne a gare mu jito ga abin da yake faruwa saboda haka mutane suka je da su je su yaron dauki tun da kusan shi kadai ne sai kuma ragowar mutanen da da masu gage suka taya shi saboda haka lokacin nake tambayar yaron ina ga yana cikin rudani na ce masa akwai wani abin abinci ne a gurin sai ce min a'a babu to amma daga baya kuma sai na samu aka ce ai an akwai robar takeaway na abinci a wurin da aka gani kuma robot takeaway nan da aka gani ah, kamar abincin irin lokal abinci ne na irin wiwi wanda ake sayarwa a nan iriyar nan gurin mu a nan zonfo haka. Eh da yake yana sai da abinci su ah, abubuwa yawwa yawwa abubuwa haka to sai ta yar uwar ta ba da labarin cewa ga gurin matar da suka fi yawan siyan irin wannan lokal abincin a nan iriyar zonfo. to amma 'yan sanda suna kan bincike. Muhammad Awal shin an riga an yi jana'izan marigayen nan ne ko har yanzu ana bincike? an yi jana'izar Hussaini ta ranar Asabar. Suka tambaye ni akan su 'yan sandan sun ba da shawara idan a bincike ko wani abu maybe zai iya ɗaukar lokaci saboda haka ya muka gani in kuma kawai a rubuta statement ne da wane ne yadda muka gani ya kamata su yi hakuri mu ji bangaren ita ma yarinyar menene ra'ayinsu saboda haka da muka yi magana da su su ma suka nuna cewa eh sun yadda abun ne din amma duk wani abu da ya kamata da ake nema na shirya na bincike kafin abun ne sun ayi saboda haka kuma kafin abun ne sun daidai gwargwado ko da na ƙara so lokacin ba a ɗauke su ba ma na tarar dai ambulance ta zo aka ɗauke su daga nan aka je asibiti zone a suka zo suka duduwa abin da za su duba dai ba zan iya cewa ga iya abin da suka ɗauka a matsayin samples ba daga nan kuma sannan muka wuce aka tafi aka je aka yi aka ji na'izar su gaba ɗaya bayan su asibiti sun sallame mu da kes ɗin yana hannun yan sanda na nan zone three Ah, daga nan yake kenan wuse command command na da cewa ko eh. so daga baya an yi transfer in katsin shekaran jiya ya koma can CID ah, can kusa da eh, area 10 ne ko ko 11 kenan ah. kusa da CBN quarters ke oh CBN quarters okay na eh eh to anan katsin yake kuma daidai gwargwado suna iya kokarin su akan binciken kuma muna tsara insha Allahu za a sami sakamako mai kyau a ƙarshe Shirin ciki da gaskiya zanta da shugaban masu canji na Zompo da ke kula da jihohin Arewa ta tsakiya. Alhaji Shehu Usman Mahmud kan wannan babban rashi da suka yi. Eh, sunana Shehu Usman Mahmud ni ne chairman na Association of the Road Operator of Nigeria na North Central Zone. Bangaren Central North Central Zone. Muna da president overall. Eh, na Arewa ta Yana Lagos. Alhaji Shehu yi mana bayanin me za ku ci kan wannan rashin wannan memba na ku shi dan kungiyar ku shi Husaini wanda aka samu gawarsa a gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowa ya san zai mutu tabbas. Gaskiya an muna mace mace a filin nan da yawa. Ina nufin membobin mu na masu canji nan zumfo Abuja da membobi da dama amma wannan ya taɓa ni sosai saboda wasu dalilai dalili na farko mahaifin shi rasu. ya zo ya same ni da ta kuka abin ya taɓa shi rasuwa mahaifin shi ya taɓa shi sosai rasuwa mahaifin shi ya taɓa shi ni nake ba shi a ce mana shi yana kusa ba mu sani ba kuma an ce matarsa ana kyautaka aihuwa gare ta nan da ko sati biyu uku ko wata ta kaga aka zo aka ce da shi da matar gaba ɗaya ba sun zama ba lokaci guda yan canji da ke nan guda abin ya taɓa ba da abin ya taɓa mu sosai abin ya taɓa mu amma ah, alhaji shi wato a ƙarshe a nan idan su jami'an tsaro lokacin da suke gudanar da wannan bincike suka nemi wasu bayanai ko kuma ku haɗa kai da su saboda a gano hakika ne abin da ya faru za ku ba su wannan goyon baya. A to ba dole bane hukuma wakaci. Hukuma wakaci. Eh? Hukuma ai dole a ba a ɗin Dole ne. Sai dai kullum haka ta da magana kamar sabuwa yake dawa da rima. Yadda ka son yanzu kai.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 bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin fada gabanin wani taron kasa da kasa don tattara kudade don ba da agajin jin kai da za a yi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen china king sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a beijing a jiya lahadi a cewar ma'aikatar tsaron amurka a yayin da amurka da china suke neman daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin su. Rasha da Ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar likin asirin Birtaniya. Mayakan Ukraine suna ƙoƙarin fatattakar dakarun Rasha daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an Birtaniya jiya Lahadi. ta yiwu rage karfin dakarun rasha ya kai matakin koli tun lokacin da wato tun lokacin yakin bahmut ya yi zafi a watan maris a cewar jami'an birtaniya a rahoton da suka saba fitarwa duk rana firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya lahadi cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da rahotanni suka ce an tattauna tsakanin amurka da iran a game da shirin makaman nukiliyar iran ba To masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ci an jima kaɗan da hantsi karfe takwas na safe agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da dadi balawe da ya tsara shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu zubair tayyib ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.